ana shaida ɗalibai asalin wannan jiha ta jihar Sokoto da za su rubuta jarabawa samun guraben karatu shiga jami'o'i da sauran manyan makarantun gaba ga sakandare wato jamb a takaice ta wannan shekara cewa mai girman gwamnan jihar sokoto dr ahmad ali sokoto fcna ya aminta da gudanar da wani shirin ba da horo na musamman akan yadda za a rubuta jarabawar shi dai wannan horon wanda za a fara tun daga ranar litinin 15 ga watan hudu shekara ta 2024 a kuma kammala ranar juma'a ta wannan mako 19 ga watan hudu shekara ta 2024 za a gudanar da shi ne a cibiyar lamurin sadarwa ta zamani wato ICT ta Aliyu Magatakardawa Makko da ke kan titin Kalambaina shiyar arkilla da misalin karfe goma na safen kowace rana don haka ake sanar da dukkanin ɗalibai 'yan asalin wannan jiha ta sokoto da za su rubuta jarabawar jam ta bana da su hallara a wannan cibiyar domin karɓa wannan horon har ila yau sanarwar ta umarci dukkanin kantomin riko na kano hukumulki 23 da ke wannan jiha da su tabbatar da sun ɗauki nauyin kawo ɗaliban yankunansu wajen da ake ba da wannan horon na musamman sanarwa daga kwamishinan ilimi mai zurfi na jiha aminu abdullahi iyan Sokoto.